صدق الله العلي العظيم bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma Tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su Ba bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mustaba adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da sunusi ina munti daga nan sai tafsirin wata ramadan tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Sambarka. sannan sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar shirinmu na ƙarshe shine tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 750 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1271 mako polo wani ɗan ƙasar italiya ya fara tafiye-tafiyensa zuwa asiya domin ganewa idanunsa yadda rayuwar mutanen yankin take kafin haka dai ɗan uwan mahaifinsa da kuma mahaifin nasa sun zagaye ƙasashen asiya da dama makufolo ya tafi har zuwa ƙasar china inda ya fara ratsawa ta mongolia turkistan da kuma iran bayan da ya koma gida italiya makufolo ya rubuta littafi na musamman akan tafiye-tafiyen nasa wanda ya kira shi da abubuwan mamaki turawa a lokacin suna fama da ci baya sosai sanadiyar shugabancin malaman majami'o'in kiristoci a lokacin waɗanda suke faɗa da dukkanin sabbin ilimomi waɗanda ba su sani ba marco polo ya bayyana cewa ya ga takardun kuɗi a ƙasar china a lokacin ya ga manyan gadoji ofishin aikewa da sakonni ofishin 'yan kwana-kwana masu kashe gobara da dai sauran abubuwa na ci gaba waɗanda ya gani a china da wasu kasashen nahiyar asiya waɗanda babu su a kasashen nahiyar turai a lokacin masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1915 bayan kisan kyashin da sojin dolar osmaniya suka yi wa 'yan kabilar armeniyawa a kasar armenia ta yanzu a shekara ta 1896 armeniyawan sun ɗauki ranar 24 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar da suke kira da ranar shahidan armeniya kafin haka dai dolar usmaniya ce take iko da yankin armenian bayan yakin duniya na ɗaya turkawan sun sake yin irin wannan kisan kiyashi akan armeniyawa dubban armeniyawa ne dai aka kashe a lokacin akan haka ne bayan samun yanci na mutanen armeniya suka kafa ƙasarsu mai cin kishin kanta suka kuma da wannan rana ta tunawa da kisan kyashin da turkawa suka yi wa dubban 'yan kabilar ta armenia da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 94 suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1927 aka samar da allurar rigakafin kama da cutar tarin tb ga yara wadda ake kira da bcg wasu manyan likitocin kasar faransa guda biyu ne dai suka samar da wannan allura bayan gudanar da dogon bincike wanda ya ɗauke su lokaci mai tsawo dr albert kalmet da kuma dr gorin su ne suka samu nasarar samar da wannan allura ta bcg bayan samar da wannan allura dai an rage yawan samun yara kanana waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta tarin tb a duniya a wasu ƙasashen ma an kawo ƙarshen ta baki ɗaya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumdumin su labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar iran da tasar ya sake jaddada muhimmancin tsaurara daukar matakan fadar ji karar jiniyar gargadi a fadin haramtacciyar kasar isra'ila a tsawon sa'o'i 24 dan wasan kwallon kafan nan dan kasar masar da ke liverpool muhammad Sala ya sake kafa tarihi to yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran dr hassan rauhani ya sake jaddada muhimmancin tsaurara ɗaukar matakan fada da cutar corona shugaban kasar ta iran wanda yake magana daga cibiyar kwamitin fadar cutar corona a yau asabar ya bayyana cewa wajibi ne a ci gaba da daukar tsauraran matakan fada da cutar ta corona a cikin wannan makon da kuma makonni masu zuwa har ila yau shugaban kasar ta iran ya buƙaci da a kafa wani kwamiti a yankunan da aka baiwa launukan ja da ruwan goro saboda tsanantar cutar. domin sanya idanu a kan yadda ake aiki da matakan dakile cutar ta covid-19 shugaban na kasar iran ya yi ishara da cewa da akwai gundumomi 18 a iran da suke cikin yankin da bai dace ba wajen fada da cutar da corona da kuma karuwar masu kamuwa da cutar yana mai kada cewa 'yan kasa su taka rawa wajen dakile ta a yau asabar adadin waɗanda cutar ta kashe cikin sa'o'i 24 sun kai 374 masu ɗauke da makamai sun ƙona gidan gwamnan jihar imo na ƙashin kansa kafin watsa labarun najeriya sun bayar da labarin da ke cewa da safiyar yau asabar ne ne aka kai wa gidan gwamnan na jihar imo uzo dimma hari a garin umuma da ke karamar hukumar oro ta gabas har ila yau jaridar punch da ake bugawa a najeriya din ta ce an kuma kashe masu gadi biyu gabanin cinnawa gidan wuta masu gadin da aka kashe dai jami'an tsaro ne na ciki da kuma ɗan ƙato da gora guda jaridar ta punch ta ambato wani da ya ta saka sunansa yana cewa 'yan kwana-kwana suna kan ganiyar ƙwarin hana wutar isa wuraren da bata isa ba tuni dai sojoji suka mame yankin da lamarin ya faru a kwanakin banan dai ana kai hare-hare a sassa daban-daban a cikin jihar ta imo inda makonni kaɗan da suka gabata aka balle gidan kurkuku na ori da tseratar da ilahirin fursunonin da suke ciki an ji karar jiniyar gargadi a faɗin yankin da haramtacce ƙasar isra'ila take mame da shi a tsawon sa'o'i 24 da suka gabata kafafen watsa labarun 'yan sahiyoniya sun faɗa a yau asabar cewa a tsawon daren jiya Falasidawa daga yankin gaza sun rika harba makaman roka-roka da suka kai 36 zuwa yankunan da suke ƙarƙashin mamaya lamarin da ya sa aka kwana ana kunna jiniyar gargadi. har na falasinawa dai suna zuwa ne a matsayin martani ga har-haren da 'yan sahiyoniya suke kaiwa a birnin kudus wanda a yau ya ɗauki kwanaki goma sha ɗaya a jere. hare-haren da yahudawan sahiniya din a birnin kudu suke kaiwa ya sanadiyar jikatar falasinawa ɗari ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta da hare-haren na 'yan sahiyoniya a kan birnin kudus da mutanensa tare da shan alwashin kare hormon masallacin na kudus to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kwamitin koli na tsaron ƙasa da ke majalisar shawarar musulunci ta iran zai wani zama na musamman a gobe lahadi domin tattauna batun yarjejeniyar nukiliyar iran kakakin kwamitin kolin tsaron ƙasar a majalisar shawarar musulunci ta iran abulfad amui shi ne bayyana cewa a gobe za a yi taron kwamitin domin tattauna taron da ake a vienna dangane da kwamitin yarjejeniyar nukiliyar iran a jiya juma'a ne dai aka yi wani taro na kwamitin yarjejeniyar nukiliyar ta iran ta hanyar bidiyo daga nesa wanda mataimakin ministan harkokin wajen tarayyar turai ya jagoranta da kuma halartar wakilai daga kasashen china faransa jamus birtaniya da kuma iran bugu da ƙari mahalarta taron sun amince da a sake wani zama na gaba da gaba a ranar talata mai zuwa a birnin vienna na kasar austria dan wasan kwallon kafa na liverpool muhammad salah ya sake kafa tarihin muhammad salah dai ya zara kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta newcastle united da hakan ya mayar da shi wanda ya ci kwallaye ashirin a cikin kakar wasanni uku a jere. a yau asabar ne dai aka yi wasan a tsakanin kungiyoyin biyu na birtaniya liverpool da kuma newcastle a ƙarƙashin wasan fidda zakaru a birtaniya ƙarshen labarin duniyar kenan madala mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau tare da sunusu ina wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun babban rashin da kasar Faransa ta yi na ɗaya daga cikin abokanta a tsakanin shugabannin kasashen nahiyar Afirka cikin yanayi mai ɗaura kai da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gumurzu da 'yan tawaye da ya kai ga rasharen shugaban kasar chadi idris debi daya daga cikin abokan kasar faransa a tsakanin shugabannin kasashen nahiyar afirka lamari ne da ke gwada sakacin gwamnatin faransa musamman bisa la'akari da matakan da take ɗauka a baya wajen hanzarta gabatar da ɗauki ga gwamnatinsa daga boran 'yan tawaye musamman a shekara ta 2008 da 'yan tawayen chadi suka kai ga kofar fadar shugabancin kasar da nufin kawo ƙarshen ƙarshen mulkinsa amma sojojin faransa suka ɗauki matakin yin lugudan wuta kansu tare da murkushe su ko kuma a watan fabrairun shekara ta 2019 da sojojin faransa suka kawo ɗauki ga shugaba idris debi domin kubutar da shi daga juyin mulkin 'yan tawaye duk da kasancewar mulkinsa yana cike da rudani da rikice-rikice a nahiyar afirka amma yanayin mutuwarsa wanda sojojin kasar suka sanar a ranar talatar da ta gabata har yanzu ba a kai ga sanin hakikanin abin da ya faru ba iyaka dai a hukumance mahukuntan kasar sun bayyana cewa idris debi ya mutu ne sakamakon raunuka da ya samu a lokacin gumurzu da 'yan tawayen ƙasarsa Shafin watsa labaran kasar Faransa na Media Party ya habarta cewa shugaba Idris Deby dan shekaru 68 a duniya a ranar da aka sanar da samun nasararsa a zaben shugabancin Chadi a karo na shida domin ci gaba da jagorancin kasar tun bayan karban iko da ya yi ta hanyar juyin mulkin soji a watan Disamban shekara ta 1990 yana gudanar da shirye-shiryen gudanar da bikin samun nasararsa bayan samun kusan kashi 80 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a saɓan da duk 'yan hamayyar da suka kalubalance shi babu wani tasiri da suke da shi a fagen siyasar ƙasar lamarin da zai fayyace tabbacin samun nasararsa kamar yadda sauran zabukan da suka gudana a kasar suka kasance cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya da ake zargin rashin 'yancin al'umma A ranar zaben shugabancin kasar Chadi sha 11 ga watan Fabrairu, gwamnatin Idris debi ta fuskanci wani sabon boren 'yan tawaye daga kungiyar Front for Change and Concord in Chad da aka fi sani da Jubhatu Tagayir wal Wufaq, wacce mafi yawan magoya bayanta daga kabilar Qur'an ko Goroni ne, kuma tana rayuwa rayuwa ce a sansaninta da ke kudancin ƙasar libya tsawon shekaru masu yawa a cewar rahoton shafin watsa labaran mediapart na kasar faransa mayakan kungiyar jifatu ta gayir walofag da yawansu ya kai dubu daya da dari biyar sun tunkari kasar chadi da nufin gwabzawa da sojojin gwamnatin kasar majiyar ta kara da cewa kungiyar tana da tarin makamai masu yawa da hanyoyin kudaden gudanar da yaƙi tsawon shekaru kuma kungiyar ta wofag ta kasance tana taimakon general halifa haftar madugun 'yan tawayen libya mai matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin libya da ke jagorantar tsofin sojojin libya da suke yakar tsohuwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin prime minister fayyaz Sarraj, jagoran kungiyar 'yan tawayen chadi muhammad mahadi ali ya samu karfin makamai da za su karfafa masa gwiwar ci gaba da tawaye da gwamnatin chadi a wajen kasar kamar yadda wani daga cikin jagororin 'yan tawayen ke bayyana cewa gani irin tanadin da kungiyar wofak ta yi a fagen tarin makamai ya sanya kungiyar ta ɗauki matakin bazata wajen tunkarar ƙasar chadi a wannan karo kuma akwai yiwuwar irin ƙarfin makaman kungiyar 'yan tawayen ta jubhatu ta gayyar walofak ya ba ta damar samun nasarar mame wasu yankunan kudancin ƙasar chadi cikin hanzari duk kuwa da matakan da sojojin gwamnatin chadi suka ɗauka na ƙaddamar da hare hare soji ta sama kan gungun 'yan tawayen ƙungiyar jabhatu ta gayyir walwifa ƙarƙashin jagorancin muhammad mahadi ali wanda tsohon babban ma'aikaci ne a ma'aikatar man fetur ta kasar chadi ta shiga yankin arewacin ƙasar ta chadi da mayakanta kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar cikin ɗaruruwan motoci waɗanda rundunonin suka kutsa cikin ƙasar chadi ce a ƙananan tawagogi daga garin zorkiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin fayat da 归。 domin gujewa na'urar rada kada ta gano shigowarsu cikin kasar inda suka fara da kaddamar da hari kan cibiyoyin zabuka da suke yankunan kusa da kan iyakokin kasar a shiyar arewacin chadi kamar yadda kungiyar jibhatu ta gayir Walufak ta sanar da kwace iko da sansanonin sojin chadi da suke arewacin kasar kusa da kan iyaka da kasar nijar da libya ba tare da gudanar da yaƙi ba a lokacin da mayakan 'yan tawayen kungiyar jibhatu ta gayir Walufak. suka taso daga matsugunansu da ke garin jufura a kudancin kasar libya wanda ke arewacin kasar chadi a ranar litinin sha biyu ga wannan wata na afrilu sun fara da kaddamar da hari kan garin tabesti sannan suka shiga garin kenem inda suka watsa sanarwa a shafin suna facebook cewa zabukan da aka gudanar a kasar chadi a ranar lahadin da ta gabata wasa da hankali ne don haka dole ne al'ummar chadi ta ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba kan mulkin yin kama karya tare da goyon bayan mayakan kungiyar jibhatul wafak jaruma domin 'yantar da kasarsu ta chadi a garin kenim ne aka fara ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnatin chadi da mayakan 'yan tawayen kuma garin yana nisan kilomita 400 ne da birnin injamena fadar mulkin kasar ta chadi kuma rundunar sojin chadi ta sanar da kashe mayakan 'yan tawaye masu yawa tare da kame wani adadi mai yawa game da 'yantar da garin na kanem daga mamayar 'yan tawaye kamar yadda wasu rahotanni suka bayyana cewa gumurzun kanem ya janyo hasarar rayuka masu yawa ga dukkanin bangarorin biyu wasu rahotanni suna bayyana cewa washe gari an sake samun bullar gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin chadi da mayakan 'yan tawaye a garin na kenem inda gumurzun ya kai ga yin kare jini biri jini sakamakon haka shugaba idris idris davy ya yanke shawarar tafiya filin daga da kansa kamar yadda ya aikata a shekarar da ta gabata inda ya tafi yakar kungiyar boko haram a yankin tafkin chadi tare da kutsawa cikin dajin sambisa kuma ya yi nasarar halaka ɗaruruwan 'yan boko haram tare da kwasar ganimar makamai da rusa sansanoninsu da suke yankin ƙasarsa a ɗaukin da ya kai ga sojojinsa ne ya samu raunuka kamar yadda wani jami'in soji ya sanar duk da cewa akwai wasu maganganu da suka yi hannu riga da wannan labari kamar yadda wata majiya ta kusa da 'yan kabilar zagawa kabilar shugaba idris debi ke cewa shugaba idris debi shine a sahun gaba a ranar litinin da sojojin chadi suka kaddamar da hari kan 'yan tawaye kuma tabbas a wannan gumurzu an kashe tare da jikkata sojojin gwamnatin chadi masu yawa musamman sojoji na musamman da suke gadin fadar shugaban kasa da suke kewaye da idris debi kamar yadda tun a wannan rana majiyar 'yan tawaye ta bayyana cewa mayakanta sun kashe tare da jikkata wasu manyan jami'an gwamnatin chadi ciki har da shugaba idris debi kuma majiyar 'yan tawayen ta tabbatar da jikatan shugaba debi kuma an garzaya da shi asibiti shafin watsa labaran kasar faransa na Media mediapart ya ruwaito dukkanin ruwayoyin gwamnatin chadi da na 'yan tawayen kasar tare da bayyana cewar yana daga cikin al'adar idris debi a duk lokacin da kasarsa take fuskantar wata barazana shi da kansa yake jagorantar yaƙi musamman yaƙi da ƙungiyar 'yan tawayen jumhatu tagayir wal da ke kawo farmaki daga ƙasar libya inda a wannan karo dukkanin majiyoyin suka yi tarayya kan jikatan shugaba idris debi a filin daga amma batun mutuwarsa ta zo da wata magana ta daban inda ake yada raɗe-raɗen cewa makarrabansa suka kashe shi kamar yadda shafin labaran ƙasar faransa na Media mediapart ya watsa shafin ya ƙara da cewa 'yan ƙabilar zagawa da suka mame mafi yawan madafin iko a rundunar sojin chadi sun samu rabuwar kai a a tsakanin su tsawon shekaru har ta kai ga 'ya'yan baffan Idris Deby sun kai masa farmaki a watan Janairun shekara ta 2019 wanda ba don taimakon sojojin Faransa ba da sun murkushe shi tare da kawo ƙarshen mulkinsa kuma tun daga wannan lokaci wani bangare na 'yan kabilar Zagawa ya yanke shawarar yin watsi da Idris Deby. Shafin fad yana cewa a irin wannan lokaci da ake lalume cikin duhu kan wanda ke da hannu a kashe shugaba Idris Deby debi ko hakikanin abin da ya sanadiyar mutuwarsa abin da yake tabbas shine gumurzun yaƙi bai rusa karfin iko da makusantan idris debi suke da shi wajen ba shi kariya ba babban dalili kan hakan shine a daidai lokacin da shugaba idris debi ya mutu kakakin rundunar sojin chadi general azim barmado aguna ya fito a kafar talabijin ta ƙasa yana tabbatar da mutuwar shugaba idris debi tare da rusa gwamnati da majalisar dokokin dokokin kasar sannan ya sanar da kafa majalisar sojin rikon kwariya mai dauke da mambobi goma sha biyar kuma takwas daga cikinsu 'yan kabilar zagawa karkashin jagorancin muhammad idris debi dan marigayi idris debi sakamakon haka a mahangar wasu manazarta da masharhanta juyin mulki ne kawai aka gudanar a kasar chadi saboda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa cewa bayan mutuwar shugaban kasa shugaban majalisar dokokin kasar ne zai karbi ragamar jagorancin kasar tare da shirya zabuka cikin akalla kwanaki 45 ko kwanaki 90 daga rashin shugaban kasar sannan shirun da mahukuntan faransa suka yi kan matakin da sojojin chadi suka ɗauka na yin hawan ƙawarawa kundin tsarin mulkin kasar da kuma sanarwar da fadar eliza ta kasar faransa ta fitar sa'o'i kaɗan da kashe shugaba idris debi inda ta fito ta bayyana alhininta kan mutuwar idris debi da cewa lalle chadi ta yi rashin babban soji mai girma kuma shugaba wanda ya yi aiki ba ji ba gani game da tsaron ƙasarsa da zaman lafiyar yankin faransa ta rasa babban aboki hakanan wasu masharhantan suna bayyana cewa A baya ƙasar Faransa ta saba kawo ɗauki ga gwamnatin Idris Deby a duk lokacin da ya fuskanci irin wannan mummunan tawaye kamar yadda a shekara ta 2008 da kuma 2019 inda sojojin Faransa suke ɗaukan matakin murkushe 'yan tawaye amma a wannan karo babu irin wannan ɗauki har aka kai ga halaka shugaba Idris Deby.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 madalla yanzu kuma sai tafsirin alkur'ani na watan ramadan wanda dr abdulkadir mubarak zai gabatar masu saurare assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. دكتور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله من كركر تفسيري dangane da suratul tariq kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala yau za mu shiga cikin tafsiri na suratul a'ala wadda wannan sura suratul a'ala ita ma tana wannan juzi'i na talatin na alkur'ani mai girma suratul a'ala kamar yadda muka sani ita ma tana daga cikin surori waɗanda ake cewa da su mufassalat wato surori mufassalat na alkur'ani mai girma su ne surori waɗanda suke takaitattu waɗanda ba masu tsaho ba gajerun surori kenan to suratul a'la idan muka duba a cikin jerin gwano na ayoyin ko kuma na surorin alkur'ani mai girma idan muka dubi a bisa tartibi na nuzul din surorin da suka sauko wa manzo sallallahu alaihi wa sallam malamai sun ce a bisa tartibin nuzul ita ce usura ta takwas da aka wa da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan muka dubi yadda abin yake a rubuce a cikin littafin qur'ani ko kuma a cikin musahafi wanda yake tare da mu za mu ga cewa ita ce sura ta tamanin da bakwai a cikin surorin alkur'ani mai girma kuma an saukar da ita ne a makkatul mukarrama wato daga cikin surori makiyya ita ma wannan sura ɗin take sannan da aka sa mata suna a'ala dalili shine ayan farko ta ɗauki wannan suna ɗin ayan farko sabbi hisma rabbikal a'ala to daga wannan cewa mafi ɗaukaka ubangiji subhanahu wa ta'ala sunansa mafi ɗaukaka to wannan a'ala ɗin daga nan aka samu wannan suna aka sanya mata wato suratul a'ala daga wannan aka ciro haka to kuma dalili shine farkon aya din da ke cikin wannan sura ubangiji ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa alihi umarni ne akan ya tsarkake sunan ubangijinsa maɗaukaki to wannan shine dalilin da yasa ake kiranta da sunan a'ala kamar yadda ainihin muka sani wannan sura suratul a'ala tana ɗauke da abubuwa da dama abubuwan da ke tattare da ita sun hada da cewa akwai bangarori biyu kamar yadda ya zo a cikin tafsir al-amsal cewa bangarori biyu ne suka tattaru suka yi wannan sura suratul a'ala bangare na farko kamar yadda shi ma'abucin tafsirin amsal ya kawo shine magana ce dangane da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma waɗansu umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzon Allah na cewa ya tsarkake sunan ubangijinsa sannan wajen wannan ga hanyoyi kuma da ubangiji ya masa ishara na isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma akwai wasu siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala guda bakwai da ainihin a wannan bangare na farko na wannan sura suratul a'ala su ma Allah ta'ala ya bayanin su to in muka kuma duba bangare na biyu na suratul a'ala za mu ga allah subhanahu wa ta'ala ya karkato ne wajen yin magana dangane da muminai masu tsoron allah haka kuma da kafirai su kuma shakiyai waɗanda suke taɓaɓɓu su ma allah ya magana a kansu a inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana dangane da abubuwan da suka sanya waɗannan muminai suka samu sa'ada da kuma abubuwan da suka shanya fasikai waɗannan mujirmai su kuma suka samu taɓewa kowane ɓangare ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana dangane da waɗannan ɓangarori a cikin wannan sura suratul a'ala to akwai aya wacce ta fi shahara a cikin wannan sura ayar da ta fi shahara ita ce gurin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahu alamul jahara wa ma fa. wato ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da dukkan wani abu da yake a fili yake wama fa da kuma duk abin da yake a wani abu a cikin bayyane yake Allah ya san shi wani abu a ɓoye yake Allah ya san shi wannan bayani kamar yadda a cikin tafsirai ya zo sai aka nuna cewa to lallai ashe nan ubangiji subhanahu wa ta'ala al'amura waɗanda suka shafi wani abu bayyananne ko wani abu wanda yake ba abu bayyananne ba wato boyayye to a gurinsa duk abu guda ne domin babu wani abu a gurinsa wanda yake boyayye shi ma wannan da yake bayyananne din dama bayyananne a wajen Allah ta'ala haka kuma wanda yake boyayyen shi kuma bayyana yake a wajen Allah ta'ala saboda haka bayyanar abu ko rashin bayyanar abu duk abu guda ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bisa ilmin da yake da shi domin shi ya halicci komai saboda haka wanda ya halitta kuwa duk komai a wajensa bayyananne ne kamar yadda mulla sadra yake bayani yake cewa wannan aya din tana tabbatar mana da ilmin ubangiji subhanahu wata'ala cewa shi alimun ne masani ne subhanahu wata'ala sannan ubangiji ba jahilci ba ne tattare da shi kuma ba shi da wani nakasu ta wajen bangare na cewa akwai wani abu da ya tauye shi domin ya san komai wannan ayar kadai ta isa ta tabbatar mana da shi ubangiji mai ilimi ne iliminsa kuma ba shi da nihaya wato ba shi da iyaka to duk suna daga cikin abubuwan da ke tattare da wannan sura suratul a'la akwai kamar yadda muka saba mu dan faɗi wasu falaloli daga dai da waɗansu surori to ita ma wannan sura suratul a'ala ɗauki tiki da falala kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Majmal bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nakalto daga gare shi cewa duk wanda yake lazumtan karanta wannan sura suratul a'la ubangiji sura ta'ala zai ba shi lada wato ladan da zai bashi shine na yawan haruffan da ke cikin suhufi ibrahim da allah ya saukawa da annabi ibrahim da kuma littafin da allah ya wa annabi musa wato a taura haka kuma da littafin da allah ya wa da manzon mu sallallahu alaihi wa sallam, wasallam wato alkur'ani kenan wato haruffan yawan haruffan da ke cikin waɗannan littattafai da allah ya saukawa manzanninsa annabi ibrahim da annabi musa da manzon mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ubangiji yawan harufan haka allah zai ba mutum lada wanda ya lazimci karanta wannan sura suratul a'ala wani hadisi da aka lakalto shi ma daga imamu ali alaihi salam yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana son karanta wannan sura wato kai ka ce kenan ali alaihi salam a duk lokacin da ya zo ya tarar da rasulullah yana sallah sallar wajibi ce ko kuma sallar nafila kamar tarar da shi ne yana karanta suratul a'ala shi sa ali yake nuna mana cewa manzo yana son wannan sura yana kuma ainihin yawan karanta wannan sura imam sadiq shi ma alaihi salam an ciro da gare shi cewa wannan sura suratul a'ala wanda duk ya kasance ya lazimce ta wajen karanta ta a cikin sallolinsa na wajibi ko kuma sallolinsa na nafila to a ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba wannan mutum zaɓi zaɓi na me zaɓi na cewa ya shiga aljanna ta dukkan wata ƙofa da yake so daga cikin ƙofofin aljanna ubangiji allah ka samu daga ciki waɗanda za a ce da su su shiga aljanna ta ƙofofin da suke so bi haƙƙi muhammadin wa alihi to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wasu shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastan Rastan na Atila Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madalla masu sauraro kisar wata yau ita ce mai suna kudade masu albarka wannan kisar tana magana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya saya masa riga a kasuwar Madina Ali alaihi salam ya je ya kuma saya masa riga wacce kudinta ya kai dirhami goma sha biyu da ya dawo da rigar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi nawa ne ka saye ta sai ya ce masa na saye ta dirhami goma sha biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba na son ta ina son wanda ya fi arha shin mai kayan zai iya karɓar rigarsa ya dawo mana da kuɗaɗen mu sai imam ali salam ya ce ban sani ba ya manzan allah sai ya ce masa ka je ka gani idan zai iya mayar mana da kuɗaɗen mu ya karɓi rigarsa, sai ka yi haka da ya koma sai mai sai da kayan ya amince ya karɓi rigarsa ya kuma mayar masa da kuɗi da haka kuma ya dawo da su wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kuma su biyu duka suka kama hanyar kasuwa kasuwa don sayar riga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma akan hanyar su sai suka haɗu da wata koyanga yarinya karama tana kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tsaya wajen ta ya tambaye ta me yasa kike kuka sai ta ce mai gidana ya bani dirhami hudu in sayi masa wasu abubuwa a kasuwa amma sai kudaden suka bace yanzu ban san yadda zan yi ba don ina jin tsoron komawa gida daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce cire dirhami hudu daga cikin dirhami goma sha biyu da yake rike da su ya ba wannan yarinyan ya ce mata ta sayi abin da za ta saya ta koma gida sai shi kuma tare da aliyu salam suka shiga kasuwa don sayan riga a lokacin da suka isa kasuwa suka sami riga irin irin wacce yake so suka saye shi dirhami hudu sai suka kama hanya suna dawowa gida sai suka haɗu da wani mutum wanda bai da riga sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi sabuwar rigar da ya saya daga nan sai suka sake komawa kasuwa suka sake sayan wata rigar na dirhami hudu a kan hanyar su ta dawowa a wannan karon sai suka sake haduwa da wannan kuyangan yarinya wacce ya bata dirhami hudu tana tsaye a kan hanya bata tafi gida ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta me ya hana ki zuwa gida sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na dade ban je gida ba idan na je gida ina jin tsoron za su da da ke ni su tambayi ni abin da ya sa na na dade a waje ban dawo gida ba daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mata mu je gidanku sai ta kama hanya sai suka isa gidar sai ta ce masa ga wannan ne gidan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga murya yana cewa assalamu alaikum ya ku mutanen wannan gidan ba wanda ya amsa masa sai ya sake sallama ta biyu shi ma ba wanda ya amsa masa sai ya sake sallama na uku a nan ne sai suka amsa masa suna cewa wa alaikum assalam ya rasul rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu me yasa ba ku ansa sallama ta a karon farko ba ko ba ku ji bane sai suka ce mun ji sallamar ka tun farko ya manzon Allah kuma mun gane cewa kai ne sai ya ce masu me yasa kuka jinkirta ansa sallama ta sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna son mu yi ta jin sallamar ka don ita aminci ce da rahama gare mu sai ya ce masu koyan garku ta daɗe tana waje don haka ne na zo na roƙe ku kada ku wahalar da ita don daɗewar da ta yi a waje sai suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda albarkacin zuwanka gidanmu mun yantar da ita sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode wa Allah yana cewa godiya masu yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madalla da dirhami goma sha biyu masu albarka sun tufatar da mutane biyu sun kuma yantar da ku yanga. ƙarshen isar mu kenan masu sauraro anan kuma za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rinnin BOH da ke nan birnin Tehran da ni Awul Kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan ta kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. A cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama Hafiz Muhammad Sa'id jagoran hadin Center for Islam Propagation da ke can kanan Najeriya inda zai tashi kan batun wasu hanyoyi na tarbiyya in alama ya shirya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. bayan abin da muka gabatar muku na salon tarbiyya ta hanyar tausasawa da nuna ƙauna tare da daidaitawa babu takaitawa babu kuma wuce gona da iri akwai wasu hanyoyi na salo da usulobin tarbiyya daga cikinsu akwai hanyar koyi a aikace idan kuna tafiya da yaranka aka ga wani mai bara ko wani miskini abin tausayi ka ce allah sarki kaga wannan yaro ko kuma kaga wannan mutum Allah yana son sa amma Allah yana halittar mutane daban-daban abin da yake haƙƙi a kanmu shine mu taimaka musu yaron ka yaga ka ɗauko naira ashirin hamsin ɗari ka bayar yaga ka damu da halin mutane wayanda suke marasa shi yaga tausayawa ga al'umma da gare ka aikace ko ya ji ka yabi wasu mutane wanda suke wasu ayyuka na alheri ko ya ji ka soke wasu mutane wanda suke wani ayyuka mummuna amma fa kada ya ga wannan da gare ka da gare ka ya ga alherin da kake yabo kana yi ya ga sharrin da kake suka baka yi to yaro sai ya taso da yarinya cikin wannan yanayi za ga iyaye suna gulma amma idan yarinya ta sa musu baki sai su dangwale da ke kin fiye gulma to gumi kuke yi ya mata kuke yi akwai wani littafi game da kisa wani yaro a faransa wanda ya haɗa kai da abokansa su yi kidnapping ɗinsa su sace shi sannan su buga uban suna neman kuɗi mai yawa lokacin da abin ta bayyana babban abin da ya ba da mamaki shine yaron wata rana ya ji babansa yana yabon wasu abubuwa da wasu 'yan fashi suka yi rana tsaka suka kwashe banki a matsayin jarunta sau da haka sai ɗauka wannan jarunta ne ta yi iyayen ma jaruntar suna nufin ba suna nufin dole ta zama kyakkyawar jarunta ba amma shi abin da yaron ya fahimta kenan saboda haka sai ya ga shi ma lallai jarunta ce yin hakan sai ya shirya da abokansa su masu yi jarunta wannan ya samu daga iyayensa da ya ji suna gwarzanta abin a matsayin jarunta kenan dole ne kowane uba da kowace uwa su zamanto salihai na gari domin wannan ne zai tasiri ga ɗan wasu munanan halayen ta jini da gado da aka yi ake ba da su sanin tarbiyya ta gari za ta iya kashe kaifin abun da rage kaifin sa, amma idan aka yi rashin sa'a ga shi iyaye ba su da tarbiyya jininsu ya gurɓata da lalacewa ta nan sun riga sun mummunan sakamakon halaye munana cikin 'ya'yansu sannan sun ba su abinci sun sha sun ba su a ruwa sun sha sun tufatar da su daga wannan rashin tarbiyya tasu shi kenan gida ya tarwatse ya gama lalacewa idan ba a nisantar da yaro daga nan ba an ba shi yanayi mai kyau za a samu mummunan hali shi yasa ma idan aka rabu miji da mata babban abin da za a fara duba wane ne in ya rike zai iya ba su tarbiyya ta gari zai iya kula da lafiyarsu zai iya kula da iliminsu tarbiyya asasi ne sosai ba su ilimi da ba su abinci da kula da lafiyarsu ba tare da kula da tarbiyyarsu ba rushewa ce baki ɗaya domin tarbiyya ita ce ma babban asasi idan ka ba mutum ilimi ka ba shi abinci ka ba shi magani ba ka ba shi tarbiyya ba ka kashe ruhinsa ka gina jikinsa sai zamanto kamar irin shukan nan ce wacce take fitowa ta kore shar amma ba ta yin yaya saboda ta fito ne daga kwayar kashin jaki don haka duk sanda aka raba da iyaye babban asasi kenan kafin a zo matsalar shekaru kafin a zo matsalar nan ta cewa shekara kaza waye zai rene shekara kaza waye zai rene shi ba ma wannan ba ko da iyaye miji da mata ba su rabu ba dole ne a duba wannan wace tarbiyya take basu idan ba ta da tarbiyya ta gari tana da mummunar tarbiyya to ana iya ɗaukar su a danka da ta ba su tarbiyya ta gari a kula da su domin su taso mutane a cikin al'umma su ba dabbobi ba. Masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan Radio BOH da ke nan birnin Tehran na muke sauraron alama zai ci gaba da yi mana bayani kan salo na biyu a fannin tarbiyya. Salo na biyu sanya wa yaro jin cewa yana da nauyi sosai da ya hau kansa game da al'umma din ya ringa jin shi ma dole ya ba da gudunmuwa ya ji cewa yana da karfin ɗaukan mataki wannan yana iya yiwa ne idan iyayen sun tarbiyyantar da shi akan hakan sun mai da shi abokin zama abokin tarayya domin suna mishi hanya makaranta tana da nata babban matakin da ya kamata ta ɗauka makaranta ne ya zama tilas akan makaranta ta samar da yanayin da za ta karfafi hankalin yaro da tunaninsa ya taso yana jin cewa ashe yana da nauyi game da al'ummarsa da wannan ne yaro zai taso mai cikakken hankali mai tunani mai kishin al'umma mai son taimaka mata ta yadda da zai zama wani abu wata rana za a ga wannan ya bayyana a fili tattaunawa da auna hankalin yara muhimmi ne a cikin wannan matsala makarantu sun zamanto wuri ne da suke son ba da ilimi da horo mai tsanani amma asasin tarbiyya yana da kyau a kula da shi domin shi shine asasi me amfanin ilimi ba tarbiyya me amfanin ya sun istilawahin ilimi amma ya taso mara imani baya jin wannan na al'ummarsa a kansa baya tausaya kowa a cikin al'umma me amfanin irin wannan mutumin an fitar da shi daga makaranta an ba shi kwali cewa ya yi karatu ya zama injiniya ko ya zama farfesa ko ya zama kaza me amfaninsa wannan shi guba ne kawai da yake kashe ɗaiɗaikun 'ya'yan al'umma ya kuma rusa ta gaba ɗaya sai yasa yana da muhimmanci kafin yaro ya kai matakin wayancin shekaru bakwai bakwai guda uku ya riga ya yi nisa wajen iya ɗaukan mataki da ma ba da shawara domin ruwaya abin da ta nuni shine daga shekara goma sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya riga ya zama waziri da yake ba da shawara kyakkyawa kuma yake ɗaukar nauyin gudanarwa a gida da kasuwa da ko'ina tsarin makarantun an tsara su ne domin su rushe iradar yaro musamman ma makarantun kwana da suke da wani tsari na seniority a nan ne yaro ake kasantar da zuciyarsa kafin ya fito ya zamanto baya tausayin kowa saboda rashin imani da aka nuna masa malaman da masu kula da makarantu ba sa jin yaran 'ya'yansu ne don haka duk abin da ake wa yaro ba ruwansu sannan idan yaro ya kai musu kuka maimakon su ɗau mataki mai tsanani sai a bar shi da waɗanda suke zaluntar su ci gaba da zaluntar sa sai matsala ta yi tsanani sosai sai ta yi kamari sai yaro ya taso yana jin al'umma hatta a makaranta ba ta tausayinsa sai ya taso shi ma marar tausayi sai ya taso mai kasasshiyar zuciya ko kuma ya taso mai ƙarancin hankali da tunani saboda ya saba ana wulakanta shi yana jin shi wulakantacce ne ba komai ba wannan kuma babban bala'i ne da mummunan sakamako ga ƙasar da yake rayuwa domin duk sanda ya zamanto ya samu wani matsayi zai huce haushinsa zai ki tausayi al'umma din zuciyarsa za ta ke kashe a kanta ba wasa ba ne da muka ga mafi yawancin shugabanni a kasashen afirka ko mai kankanta shugabancinsu suna da karancin tausayi ga 'yan al'ummarsu saboda ba su da wata tarbiyya sai ta kyara da duka da tsanantawa da azabtarwa da zaluntarsu sannan ba wanda zai musu adalci waɗannan abubuwan su ne rushe iradar yaro da rushe sikarsa da dogaransa da al'ummarsa da yake ganin ba masa komai ba sai azabtarwa wannan shine sakamakon da yake samuwa idan yaron da aka jefar da shi a titi ba shi da komai sai barace-barace da tsananin talauci da wahala suka ba bai shi da yunwa da take illata shi a kullum shine sakamakon da za a samu idan yau aka ce irinsa ya riƙe al'umma domin fansa zai ɗauka kekashewar zuciya za ta same shi game da society dinsa saboda haka salo na tarbiyya muhimmi ne sosai kamar sauraro kashe dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa aya da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for talent propagation da ke birnin kano najeriya godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yamakon radio boh hausa da ke nan birnin tehran ni alkunya da na gabatar ban na shirya nake nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban ƙasa iran da hassan rauhani ya sake jaddada muhimmancin tsaurara ɗaukar matakan fada da cutar corona. shugaban kasar ta iran wanda yake magana daga cibiyar kwamitin faɗar cutar corona a yau asabar ya bayyana cewa wajibi ne a ci gaba da ɗaukar tsauraran matakan fada da cutar ta corona a cikin wannan makon da kuma makonni masu zuwa har ila yau shugaban kasar ta iran ya buƙaci da a kafa wani kwamiti a yankunan da aka baiwa launukan ja da ruwan goro saboda tsanantar cutar. domin sanya idanu a kan yadda ake aiki da matakan dakile cutar ta covid-19 shugaban na kasar iran ya yi ishara da cewa da akwai gundumomi 18 a iran da suke cikin yankin da bai dace ba wajen fada da cutar ta corona da kuma karuwar masu kamuwa da cutar yana mai kada cewa 'yan ƙasa su taka rawa wajen dakile ta a yau asabar adadin waɗanda cutar ta kashe cikin sa'o'i 24 sun kai 374 masu ɗauke da makamai sun ƙona gidan gwamnan jihar imo na ƙashin kansa kafin watsa labarun najeriya sun bayar da labarin da ke cewa da safiyar yau asabar ne ne aka kai wa gidan gwamnan na jihar imo uzo dimma hari a garin umuma da ke karamar hukumar oro ta gabas har ila yau jaridar punch da ake bugawa a najeriya din ta ce an kuma kashe masu gadi biyu gabanin cinnawa gidan wuta masu gadin da aka kashe dai jami'an tsaro ne na ciki da kuma ɗan ƙato da gora guda jaridar ta punch ta ambato wani da ya ta saka sunansa yana cewa 'yan kwana-kwana suna kan ganiyar ƙwarin hana wutar isa wuraren da bata isa ba tuni dai sojoji suka mame yankin da lamarin ya faru a kwanakin banan dai ana kai hare-hare a sassa daban-daban a cikin jihar ta imo inda makonni kaɗan da suka gabata aka balle gidan kurkuku na ori da tseratar da ilahirin fursunonin da suke ciki an ji karar jiniyar gargaɗi a faɗin yankin da haramtacce ƙasar isra'ila take mame da shi a tsawon sa'o'i 24 da suka gabata kafafen watsa labarun 'yan sahiyoniya sun faɗa a yau asabar cewa a tsawon daren jiya falasɗinawa daga yankin gaza sun rika harba makaman roka-roka da suka kai 36 zuwa yankunan da suke ƙarƙashin mamaya lamarin da ya sa aka kwana ana kunna jiniyar gargadi. har na falasinawa dai suna zuwa ne a matsayin martani ga har da 'yan sahiyoniya suke kaiwa a birnin kudus an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a har yanzu a madadin duk wanda kuka saurari su ta yadda muke cewa mu kwana lafiya. thank you Hii ni